العليم واحمد حكم من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله تبارك وتعالى من قوة من قوة كرم أولنا وجه من البركة إن تحتم قوة مرنا لسام القروة ذم مسألات ميت من الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarka cikin wannan auren da aka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace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 ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya tara mu a wannan kofan gida mai albarka don ta ɗaya daga cikinmu da ya daɗe yana fama da cuta da ciwo na goranta zuwa yau nan da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya kuma aka sallame shi daga asibitin goraye. Muna taya shi murna. Ka san in mutum ya daɗe a asibiti ana jinya toron da ya dawo har wani taro ake a kofar gida. Dan ana ganin ya daɗe yana jinya ana ganin ba zai tashi ba sai ya tashi. kamar mai cutar ƙyaf ne ko kankan jini da ya samu to don haka akwai wani wanda ake kallon shi yana gefe na da fatan ba za ka jafa mu wannan cutar ku ba to don haka kai ɗan azumi alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya fitar da kai aron mai da kan ɗan azumi azumi lafiya gagana ɗan azumi amma azumin ba lafiya yanzu azumi zai lafiya da fatan ba za ka yi watsi da abokanka da kuka kwanta a gadon asibiti tare ba waɗanda kun yi fama a buga koro ta shi ka sha ruwa a je neman ƙarago gidan makota a ce ya ƙare eh, ko tun da yanzu amaryan in ta shigo yaro sai nan da shekara ɗaya zuwa biyu ko na jariri din nan sai a rika sa mishi abinci a ciki eh, kafin Allah zai kawo ɗa mai albarka insha Allah muna addu'a ga wannan ango barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wannan wata addu'a ce mai tsada wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi wa wanda ya aure ba kowa ke samun addu'an ba sai ka shigo daga ciki da ka ko an yi maka kana goro na farko ne maka ma ya a? in kai alim ma bai karu ba dan ba naka ne, ba kasa da kai ba kuma ka ɗebi babban kashi Allah madaukakin sarki ya fitar da duk wanda yake cikin wannan rayuwa na kunci na goranta zuwa ga rayuwa ta aure. Wato cuta ne wanda kai ba za ka gane kana cikin matsala ba sai ran da Allah ya fitar da kai. Wani gaskiya suna da yawa. amma a cikin matsayi matsayi ne a yi eh, insha Allah Allah madaukakin sarki ya ba da zaman lafiya ina cewa an gwa zuwa mallan ba ka amin sosai ne haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka sanya alkhairi cikin wannan aure wato shi aure wani abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya fara shar'anta shi dama shine mai shar'anta komai sannan da ya shar'anta auren shi ya fara kulla aure tsakanin ma'aurata yayin da Allah madaukakin sarki ya gama yi wa babanmu Adamu gata iya gata ne ya aura ya aje shi a cikin aljanna ka san dai ba gatan da ya fi gatan zama cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya mishi wannan gatan gwantuban yace zauna a aljanna komai da komai ya je ya taba ya je ya ci komai ya sha komai ya wata ya duk inda ya ga dama abu ɗaya aka ce kar ya kusanta shine wani bishiya wala taqraba hadhihi shada itatuwa da bishiyoyin aljanna suna da yawa amma ta Allah ce ga wani bishiya ta shi kadai sai aka ce kar ka taba amma komai ka taba Allah madaukakin sarki din yayi wa annabi Adam wannan ni'ima din a cikin aljanna amma duk da haka annabi Adam sai yana cikin aljanna amma sai yana jin a matse yake yana jin a kwanci yake me kuncin me matsin shine ba mata sai da Allah madaukakin sarki ya halitta mishi mata wato Hawwa'u wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halitta ma ran annabi Adamu mata ita ce Hawwa'u wa basta minhu ma rijalan kabiran wa nisa'a daga nan annabi Adam ya gama gane aljannan aljanna shi yasa idan kana so ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta aljanna da yadda yake sallan aljanna ka koma cikin alkur'ani za ka ga kafin a zo maka kan aljannan kololuwa sai an yi maka tallan abubuwan da suke cike suke kewaye da aljanna mafi girman abubuwan da za a yi maka tallan su game da aljanna mata ne matan da za ka aura don ne hankalinka ya kwanta amma duk ƙur'ani ba a taɓa yin tallan aljanna da cewa ka yi marmarin shiga aljanna don ka zauna goro ba kaga wannan ya nuna maka so ja'in ana zaune goro da bai da mata idan ana magana ka za ka sai ce gara mu ba wanda zai ce mana mu kawo ce ne masara ya yi tsada ko kuka sani kaza ya yi kaza ko kuka sani wace ba ta da lafiya a ta asibiti ko kuka sani mu muna cikin hutu da zaman lafiya idan kana ganin wannan shine hutu da zaman lafiya ka taba ji a Alkur'ani. Allah na tallan aljanna ya sai in ka shiga baka da mata dan haka ba wacce za ta zo ta ce gari ya kare ba za a zo a ce maka tana zazzaɓi tana naƙuda eh, yaron ku fasfas ya kare. an taɓa maka tallan aljanna da haka ba taɓa maka tallan aljanna da haka ba da haka in ka ji goro ya zo yana ce maka ai shi kan ma ya ma fi jin daɗi don ba shi da fireja kai ne mata kai ne mai fireja to in ka auna a maganar sai na na'ura to wannan dolo ne bai san me yake yi ba sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa ai ba mai kin aure sai wanda ya fada cikin wani hali daga cikin halaye guda biyu na farko mutumin da ba shi da kuɗin aure to dole ya sani aure da an zo ana magana aure a ah, mu ba ruwan mu mun muna makaranta mun je mun gama kaza mun kaza mun kaza ƙarya ne ba shi da kuɗi amma in yana da kuɗi makaranta baya hana shi aure don waɗanda suke da aure suka je suka yi makaranta suna da yawa waɗanda suna cikin makaranta sun yi aure suna da yawa akwai wanda a shekara ne rajistan jami'a a shekarar ya aure akwai kudin auren kenan za ka ci da babu kudin aure ba, ko ya kusa aure kaga ba shi da shi ne za ka sai na umar karya ne ba ka da kudin aure yace na biyu idan mata duk suka lalace suka zama tanjirai ɗan iska, sojin lojin, da hotel, da zinace-zinace, to a irin wannan rayuwar suna sa maza da yawa suke yin aure. Don zai ce tun matan ‘yan iska ne, in ka je ka auro ta, kai baka taba zina ba sai a zuwa ka maka ‘yas har cikin gida, ba a taba zina ba sai a fara zargin ka ‘yas kuma, to ka ɗibo a zinari da ka in mata sun lalace sun zama tsararru mazinata yan iska sai na umar yace za su sa maza da yawa su kyamaci aure kuma wannan abun bala'in ya fara faruwa yarinya ba ta taba aure ba amma ta san namiji ka ganta ga ta ta sa hijabi ta yi kaza ta yi kaza ashe an fake da shi ne za a je wani wuri a je a yi lalata da ko jiya akwai wani aboki na muna magana yana sai da atamfa da sauransu sai ke ta aika wani akwati ma an kawo amma ana neman kuɗin da rahusa sinata takan hannu ne ce wannan sai dai sakanni dan wani ne ya saya har ya gama cika kaya komai an sa ranar kai kaya sadakin ma dama an riga an ba ai sai sadaki ya shiga hannu kayan akwati yake zuwa sai ran nan ai aka ce mishi ai an ga wacce yake auren a hotel kaza ita da wani sun shiga an je an kama suna suna kan zina da aka yi je karga kudin sadakin shi a ma ya zo cikin kaf ya sayar ya kawo akwatin kasuwa ce a gwanjar ka kula da magana ya ce a gwanjar ya sai da zannuwa? bai yi tunanin bari ya samu wata ta kwaye ba yanzu me yake gani duk mata haka suke domin duk wacce ka amince za ka aure ta sai da ka gama bincike ka gama yadda da ita ba za ka ci amanan ka ba to da ta ci amanan ka kana ganin to ƙarya ne ba masu amana yanzu ka ga wannan ta ja alhaki ya ki aure ya kyamaci aure har ma ya yi kuɗin goro ya ce tun mata lalata ne duk da hukuncin da ya ba daidai ba ne amma ita ce ta dalilin to sai na umar yadda ka ga an ki aure to ɗayan biyun nan ne in ba ka ba ne kin aure dan aure abin so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum al-nisa'u wa tsini yake kaf cikin abubuwa waɗanda ake ganin su ne rayuwar duniya annabi yace Allah bai bani kauna da son abun duniya ba sai abu biyu annabi yace ko biba ilayya min ko asibi yake a cikin abubuwa da sharkuliyan duniya daga cikin abubuwan da Allah sa nake so nake kauna yace annisa'u akwai mata wa akwai kirare dan kan kace ba ka son mata to ba ka da lafiya Allah madaukakin sarki ke cewa sun gina min nasi hubbu shahawati min nisai wal banina wal qanatir al muqassarati ila akhir al-aya Allah madaukakin sarki ke cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wa mutane son sha'awar mata kafin ya kawo sha'awan 'ya'ya, sha'awar kuɗi, sha'awar kaza amma da sha'awa ta son mata aka fara da ka in ka ce kai ba ka sha'awan mata sai a ce kai ka da lafiya don ba ka cikin layin mutane domin shi sha'awan mace ba na kasa ba ne. ya sa annabawan Allah sun fi kowa sha'awa annabi sallallahu alaihi a dare ɗaya sai kusanci matansa tara a dare ɗaya kaga da aibi ne da na ƙasa ne da Allah zai manzon Allah ba shi da sha'awa amma sai manzon Allah na da sha'awa kai karshe ma manzon Allah ce idan aka je kiyama ka yana bayyana kai dan aljanna ne za a baka karfin sha'awar mata ɗari a lokaci ɗaya za ka iya neman mata ɗari ce sha'awa ba aibi ba ne rashin sha'awa na ƙasa ne shine aibi shine matsala da haka manzan Allah Allah ba shi sha'awar mata annabi yana son mata amma ba irin son matan wane da wane da wance da wane ba, wanda in an yi sha'awan a nema ba ta aure ba. Da manzon Allah tabbata Allah ba shi wannan sha'awa kuma kamala ne, sai maganar Abdullahi ɗan Abbas ya fito fili, yake wanda ya fi kowa a wannan zamani ya fi kowa yawan mata. To sai ka dubi mu gaba ɗaya, wane ne ya fi kowa yawan mata, manzon Allah ne, don matan shi tara. kaga sai auri mata ta maganan ya fito kenan da haka manzon Allah in ya ga wacce ta yi mishi to ba kwana kwana ba nuku nuku kawai zai tura to yana neman aurenta in ta amince kawai sai a daura aure shi kenan an wuce wurin soyayyan a zo a yi a cikin gida ka san wani lokaci sai ku shekara uku biyar kuna ta soyayya kun shaku kun shaku kun shaku to shakuwan in ya gama shakuwa sai fara kwancewa zai fara kwancewa ka san duk abin da ka ɗaure da igiya duk yadda ka ɗaure shi kyan to wani lokaci da kanshi zai fara kwancewa da aka sai ku shekara hudu biyar shida kuna ta soyayya rana ɗaya a wata ɗaya wani sai zai buge ka da biya sadaki sai a ɗaura aure sai kuma a wata ɗaya ana maka danna ji ka ce an ci amananka a ka ci amanan kanka kai in ba so biyo ba kai shekara biyar shekara biyar tura shekara ɗaya ta gama firamare ko a firamare shekara shida an gama mata tilayin ta zama yan sakandire a fatan makaranta zuma da idris in sakandire shekara shida ta gama to shekara shida kana mata tilayin kan soyayya kam sai ba ka zama wani soyayya ba ko tilayin ba ya in ya zo ma zai zama har su sake dogon soya to ba ka gama ba su darasin ba a wata ya ɗauka ya samu bonus ya samu bonus ma za ka ka sa ka gama miki yaki ya yi to wani tilayin kuma zai sake yi mata da aka kai wani shi ke ana yi wa mace da kirji za a yi mata kishiya kaga kai kuma kai za a zo ana yi wa dandan kirji da aka ka mace za ka yi aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to ai babu abin da yafi kyau babu abin da yafi dacewa ba abin da yafi cancanta tsakanin masoya guda biyu ka ce kana son ta ta ce na amince ina son ka manzo Allah ce ba abin da ya cancanta sama da daura muku aure kawai amma ba a ɗaura aure ba wai sai ka ga iyayen sun ce eh ba komai ai za ku shaku kafin nan ai kaza kaza wai ku ta zama haka sai ka zo ga an wuce iyaka dan kun ba su dama a'a duk da sun amince suna son juna to me ya rage babu abin da ya fi dacewa sama da aure tsakanin masoya guda biyu ya ce yana so ta ce tana so to a haɗa su aure su don su yi soyayyar su a gidan aure Don haka manzon Allah tun da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi a matsayin shi na mutum ne sannan kuma shugaban mutane tun da shi annabi ne manzo ne Allah ya shi da sha'awa annabi ya auri mata ta kuma ya kwaɗaitar ya ce lallai a yi aure da ya zo wucewa ya ga matasa a zaune sai ce ya ma'ashara shaba alaikum bil ya ku taron matasa ku yi aure ka yanzu da na zauna na fara mukaddiman nan akwai gorayen da suna kurkusa sun fara gudu don ke da mu yake ai an ci sa'a inda a zamanin manzon Allah ne a zo wannan wai an ce gora sun ji masu aurewa ai mun shiga uku amma yanzu abin mamaki gorayen sun fi yawa da zarar ka ana waje ana ce gari ya waye goraye ne wurin waliman ya fi mishi natsuwa a kan kimkim da katifan da yake kwanta a Sun yawa ne manzan Allah ya zo wucewa ya gama dalita ba ba so ɗaya ne manzan Allah ce ya ma ta babu ba ba a ina ta ya zo ta ya ga za su ya tsaya kuna da aure a ce ta ya ma ta ba alaikum bizawat matasa a yi aure kan ta ta annabi ya zo ya rike su kyan ka san ba inda aka fi majalisan bakin titi da kallon yan mata sai tsamani marasa mata amma mai mata ya ajiye mata a gida to ba ka ishe shi kan ba kai kuma goro sai ka ce wai kai tun da kai aure sai ka zona a gida kana nuna mana kayan mata eh ya ba zai nuna muku ba kai da baka da shi kana kallo a layi shi ma zai kalle ne kuma a layi kai kana kallon ka a layi ne ta sa hijabi ta sa riga sai dai ka ce dressing din yayi shi kuma yana daki duk abun da ya ce zai kalla zai kalla kuma har da lada kai kuma ka kalle ta da zo wucewa da creation ɗin kuma ka samu zunubi za ka karka kalla kuma ka yi azumi to gaga to gaga kai yanzu har ka ce wayya ba zai fito bai fito ya yi ne in ya fito ya zai nema mata su wanda za ka ci in eh, ta aike ka a ah, to ta aike shi mana aike mai lada kai da mahaifiyarka ta aike ka kaje ka ɗebo ruwan da za a yi muku tuwon rana ba hana hanci da baki kake yi ba ka ki ɗebowa kuma ka zo kana hararan tukunya da cikin fitin ko ka fara cewa dama abun ba a garci ni dama ba a so na a gidan an mai da nisa niyan ware abinci ma za a yi a manta da ni kuma maman ka tafi da ɗebo ruwa a sa a randa ka zo ka kwashe ka yi wanka za ka je ka zauna bakin titi kai boron za a yi zare ba akwai mugunta yin al'amarin amma dai bari in rage al'amarin amma dai babban matsala ka sani raddin da ake wa goraye to zamanin manzan Allah na biya fi kowa ya goraye rabbi da haka wata ran annabi yana zaune sai wani ya zo ta annabi ya tsaya kana da mata dan shi dama annabi in kana so in kai ba ko ne ka zo gaban annabi ran da ka zo in kuka gaisa ka gabatar da kanka zai fara tambayar ka kana da mata in ka tsaya sai sai to to to masha Allah wannan kana mace jikin ko ka yi aure ne me yake nufi jiya da yakan tambaye ka ba ka da mata kafin gobe ka yi aure da haka a ban yi ba kwanan kwana uku kai ba ka yi aure ba a ban yi ba to matan su fika ne mutum jini ne da kai ka kawo matsalan zai magance maka da haka gudai bibi da annabi ga ya dade ya dade ya dade a kasa. ba mata sai ran na nan ya ce kai jure bibiya a naka na gaji da tambayar ka yi aure ina wai ina matan ne ba ka son kai ta wallahi da ni nan je to ba ka son gajeru na je nan na buga na je ina da annabi ya ce wace kaga ta yi maka sai kira wani babban gida shi ma wata babban yarinya wacce yi suke ta babban yarinya wanda wannan ya je wannan ya je haka ga yin zuge. wani ya ji son wani ya je wurin wanda samarin ta takwas bakwai wai a buga eh, ya ce kada sai wai sai sai wannan ta hal annabi ya ce ba a neman aure akan neman auren wani kan kai wannan dan haka annabi ya ce ka je ka ce na turo ka to baka yar dan haka Julaibi ya je gidan mahaifin da ya fito ya ce manzon Allah ne ya aike sai ce to wani aike Eh, ya aike ni batun neman auren ƙarku sai ma ake fara alhamdulillah masha Allah mu za mu zama sarkanni da manzan Allah annabi ya auri ƙarku sai ta abawar shi ba sai ba mai kato da dai na san dai ba zai tsallaka Abubakar ba Umar ba dan wanda annabi zai tsaya nema mishi aure ba ya wuce waɗannan ya ba wasu ba sai ta mu je dai duk dai masu matsayi ko faɗa waye sai ta wani wa kai sai sai to hatta u'amiru ummiha da ya je mu je mu dan yi shawara da makofa haibiyarta to ka zo neman aure uba kai ne mai ba da dadda sai ka ce bari ka zo ka zauna da uwa to a yi ne kuma ai kai ne ba alwali na gaba gaba ba mace ba ta aurar da ya sai sai bari ne mu shi ma da ya shiga manzon Allah ya ko batun aure ya ta ba ya ce daya mai da wukan sai ta towa a kudin tace yadda ki ba wa gudun bibi sai ta ce gudun bibi annabi dai gobe dan mu ne mai class mai aji ne amma kuma gudun bibi ita tana daki sai ta fito sai ta ce yanzu manzan Allah ne aiki amma har kuna ta wani gaga akan bayanin ba ku ji me Allah madaukakin sarki ya faɗa ba wa ma kana li mu'min ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخير kaga asalin mar'atu salihah ke asalin mace ta gari ina ka taba samun irin wannan ka je wurin musabaka ko ka tana dan alhaku mace ka su da dangalen lamuriya wannan ai ina sai ka auro ka ji rashin mutunci a'a aure ana duba addini ana duba hali duk sai an duba da aka ta ga aya sai shiru ai aya ne sahabbai ba irin mu bane da irin da ne ta ga aya to islamiyan ma kin daina zuwa tun da ke islamiyan ya koya miki musu da iyaye muna faɗa kina faɗa mu za ki kawo mana sabon karatu amma sai suka yi shiru suka ce to masha Allah a shi kenan mun manta ayar da mun manta ayar ka je ka ce an bashi aka zo shi kenan sai ɗaura aure kaga annabi ya tsaya an kulla aure tsakanin jiran bibi da mata Allah dai bai sa ya zo ya tare da ita ba dan daren da zai zo ya tare da ita ya ja dan yi sayayyen shi ya sayo madaran shi da zai zo dakin amarya da shi a lokacin ai ba da kaza ake zuwa ba ko ko da yanzu ke yanzu mun canza sunan kaza kaza eh cin kaza akwai hadisi da ya zo akan falalan cin kaza har da amfani shi da kuma cikin littafin a kukun na bauchi akwai amfanin cin naman kaza amma a shiga ɗakin amarya ba kazan ba ne sai dai da yake akwai an dade ba a gamu ba kuma amaryar an dade ba a gamu ba shi ma an gwa kazan tsora wata uku wata hudu auren wuya a kan kan barkin ne mai na gado kuɗin kaza ko na ganan goma mu to kaga sai a dauko kazan sai a zo a wuce wurin ko kashin bayar bari ma malam yake to oh, sha Allah sun akalar tab waɗe ta riba ke nan. To, Allah, za ka ce da zo da kaza. Julai bibiya hado tefanin zuwa ɗakin amarya ga ana hayya alal jihad. Sai ce to amarya ko jihad ya je sassare da sai wurin jihad. Aka je, aka buga, julai bibiya samu shahada. Aka zo da gawan shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa azamin ni wa ana minhu. wannan yana daga gare ni nima ina daga gare shi wato shi na wani nima nashi wani bibi ya samu shahara kaga ita kuwa yanzu sunanta ba zaura ce ko gudowa ba tare da ita ba ta shigo ta fito kaga Allah madaukakin sarki ya zartar da hukunci tsakani da haka so jiya za ga mutum zai zo ga manzan Allah kana da mata a annabi ya ce to da Allah ka je ka yi aure wani kullum annabi ya tambaye shi da kai tsaya wai kai me yasa ba za ka yi aure mai yake ibada ni ibada na rike kansa ko in na aure mace ban da lokacin mace annabi ce kai a je kunnan ka da kyau Ya ce na a je kana ji na ce ne eh. yace to la rubani ya tafi islam a musulunci ba zaman fada a musulunci ba wani ba nan ba a musulunci ba zaman fafaroma in kai fafaroma ne in onin ba nan ba tafi kiristanci ko yahudanci amma a musulunci ƙarya kake auren ma kiwon ibada ne in kai aure ka samu rabin addini ka ji tsoron Allah a rabi to ba kai aure ba ibadan ka ba zai samu ka da rabi ba ke kai aure a wani abun nan sai gan ta zo na ha ba kai ha kuma ai irin ibnu taymiya ne ibnu taymiya ne tattafai duhu nawa ya wanda ba kai da ka ce kai irin ibnu taymiya ko ni ta ga alaikum babu ba kai rubuta kuma ka ce kai ma irin ibnu taymiya ne ai na kai ka irin ibnu taymiya kuma kai an turo maka ibnu taymiya ne a matsayin annabin ka ko annabi Muhammadu. annabi yake annikahu sunnati aure sunna ta ce fa man rabiba an sunnati fa laysa minni kaje aure annabi yake ba ma tare gayu suka ce ba ma tare to ba ma tare gayu kun san karatu to ana tare kenan to da annabi to ai aure dan kan in kada kuna shiri da annabi to kawai kana da mata ne wasu mutane suka zo gidan manzon Allah annabi baya gida sai suka yi tambaya dangane da irin ibadan da annabi ya kiri, aka ba mu bayani ɗaya da ya ji irin ibada ya ce to ni kullum farin an yi isha na fara kiyamun laili ni da hutu babu har sallar asuba ya dan ya ni daga yau in na fara azumi ba ranar fashi sai ya ce ni na ba ka aure ni auren ma babu ku ga irin ƙoƙarin annabi ibada shi da za an gafarta mishi abin da da wanda zai yi da aka suka yi gaba annabi ya zo gida matan suka ba shi labari annabi ya ce kun ga wasu mutane uku aka ce ina suka yi taro suka ce wuri ka ce ku bi su duk da suke ku kira su ka kira su ka zo kai ko kuma ce kaza kaza suka ce eh ya ce kai ka ce in ka fara kiyamun laili tun daga asubar kariya ya ce eh annabi ya ce na fi ka tsoron Allah ana astaghfir ma in tsoron Allah a baya na kuɗi ina yin kiyamun laili kuma in samu lokaci in yi bacci ba na raya tattare kai da kace azumin kullum ba azumin kullum a musulunci ko ka yi azumin annabi dawud ko ka rike litinin da alhamis ko ayyamul bidu da sauransu kai kuma da kake ba ka aure na aure ta ni kana nufin ba na tsoron allah kenan sai shi wuce to kowa zai aure kowa ibada ya dole annabi ya tarwata su to sai kai ka zauna sai ba ka yi aure ba a zamanin manzon Allah fa in ka wuce shekara sha biyar ba ka yi aure ba ka shiga matsala ku shirya da annabi ne ai da manzon Allah yana rai kana dan SS1 ko da matarka amma za ka gama digiri kai goro to eh, abin nan Usama Usama dan Zai Usama ibn kasa Usama ibn Harith kai Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha shine sunan shi ya bayyana cikin Qur'ani wa iz qada Zaid minha wataran ha to kaga Zaid din nan da sunan shi zo Qur'ani yana da dan suna Usama Usama shekaran shi sha biyar, annabi ya matsi ne a wuri ba, shekaran shi sha biyar. Sai ran nan wata bazawara ta zo da goyonta, shekaran ta sha ɗaya. Bazawara ce da goyo a bayanta shekaran ta sha ɗaya. Ana cewa wai in ba ta kai shekara sha bakwai sha takwas ba za ta kamu da yoyon fitsari yanzu ba duk yoyon zinace zinace ake ta yi ba. Da ta zo ta zauna gaban manzon Allah ta ce ya Rasulullah da na rabu da mijina ban samu na yi aure ba amma yanzu akwai sahabban ka guda biyu suna neman aure na cikin su duk ustazai ne ga tsoron Allah kyam kamar yadda ka ɗaura su to shi ne sai na ga wa zan zaɓa wa zan bari shi ne na zo neman shawara wurinka sai annabi ya ce waye da waye sai ta ce akwai mu'awiya akwai abu jahal sai wa'awu ya ce mu'awiya kan su'ulukun lama da dahu. mu'awiya ba shi da komai ba sana'a kullum yana zaune to ya auro su mai za ku ci da yana dan fita ya fi kaf me zai a samu me za a ci sai ce wa Abu shi kuma Abu Jahal la ya a sabu an adikihi sandan shi baya barin wuya Malamin suka ce barrabun yana da kwazo wajen dukan mata to in ya aure ki duka ka za ki koshi da shi ma sha Allah dan haka yace cikin su ba wanda ya dace da ke amma in za ki amintu akwai yaron gida na Usama dan shekara sha biyar sai in haɗa ku aure sai ta tun da kai magana ai ba sai ka nuna mun ba kawai na amince annabi ya zo ya kira Usama ya ce ga wata bazawara ta zo yar shekara sha ɗaya da goyo ka je ka duba in ka ce a yi kawai kan ga aikin da ka duba kuma ka ce mun dace to me rage kuma an gama sai dai ka daura mana aure sai kuma yau yaya babanka ya tura ka wurin budurwa ma ba ka zauna ba dukkan ta sai ka ce a ah, makawo yin za a zawo mata dukkan ta wallahi sai ka ce ba ka yi ba balle ba zawara Me goyo za ga daji wani zai guje barka don ba ya ka kyau ya gudu don haka manzon Allah ya haɗa su aure shekaran shi sha biyar shekaran ta sha ɗayan fa ita ba zawara ce yau dai auren fari kenan to sai ka duba halin da muke ciki a yau in a lokacin can annabi yana matsa su yi aure dan shekara sha biyar annabi ya mishi aure kaga a lokacin mata ba sa yawo tsirara kasiyatun ariyatu a lokacin fa babu tashoshi shekarun tashoshin nan na arewa a lokacin babu shekarun tashoshin nan na indiyan fil da sauransu ba jaridu tsirara da za ka yi ta ganin mata tsiraru ba gidajen karuwai ba kaza ba kaza da zai rika tada shi a faɗa zinace zinace da ake yi a yanzu annabi yake matsawa matasa ƙanana su yi aure me tunaninka yau inda annabi yana rayu. don haka duk wanda ya ba da gudunmawa musamman a irin zamanin da muke ciki aure ya ƙara zama yana da wahalan samu a yi to me shi yana da kamishin na zunubi ba wurin Allah domin duk abin da zai kawo toshe hanyar tabbatuwar a yi aure to buɗe kofar a je a yi zinace zinace wata za ka ga ta fara zina tana shekara ashirin tun shekarar ta goma ta sai aure da an yi mata aure tun lokacin yau za ta yi zina duk neman da namiji mata aure ne mai ta wata za ta fara zina shekarun ta sha biyar me tunanin ka da an mata aure tun shekaran ta sha hudu da ba ta fara zinace zinace ba amma za ka ga daga cikin abubuwan da suke kawo matsalolin guje ma aure akwai tsawaniya da aka ɗaura ƙarƙashin aure ɗin ba sadaki ba ɗawainiyar da muka ɗaura ya yi yawa maza buri mata buri yanzu in na ce zan yi magana a kan tsadan sadaki maza an suka fara duka kabbara za su sai gari ya waye a su <laughs> idan muka fara yin wa'azi a kan cewa maza ku daina buri idan ka auri mace in ta zo maka koda da tafirma mai kaba ne ka yi haƙuri ku rika kwana a kai karka damu da mai tsada eh shi ya siyo mai tsadan mata za su fara wa malam kai an musu gaskiya za ka ji a nan kuma lan kaga kowa baya so a faɗi nashi laifi tudu ne amma kowa san inda matsalar yake ita tana so a kai sadaki mai tsada shi yana so a zo da gado indiyan ko a zo da gado mai sunan shi italiyan bai taɓa zuwa indiya ba bai taɓa zuwa italiya ba amma na so a zo da gado irin shi a zo da katifa mai tsada a zo da firiji a zo da fibi yanzu duk wani goro ya tashi aure in yana da wani akwalan argan fibin shi za ga ya fitar da shi yana gwandarwa ko ya bar wa abokin shi ko kannan shi ko iyayen shi ko ya gwandar me yasa wani yana jiran sabo plasma plasma da ana bin ɗakin plasma ake jira da ka zai sayar da tubin zai sayar da katifan shi ma za a cire za a zo da babban za ka za ka ganya kusa wurin abokan za su wannan goron ya ce mallawan ya ce na yi bukin na bargu wannan ya ya ce na yi bukin na katifa wannan ya ce na yi bukin na kaza wani ma zai ce na yi bukin na gonan tuntuwanka duk za a zo a yi bukin wai ne za ka zo da sabi imam malik ya ce har kwanon tuwanka a musulunci kai za ka tsaya amma ne mai gori in ta zo ba komai tana gudun gori za ka ga ka je neman auren ya ya ce ka yi haƙuri sai wani shekara sai ka kace iyayenta suna wulaƙanta ka sai ka zo ka ce kai ko ba a shirya ba a yi za su a ka yi haƙuri wai suna gudun wai za a mata gori in ta zo ba komai in kai ba kai ba iyayenka za su yi mata gori Ka ga matsala da ka ana kama matsaloli yanzu har wannan abu da ake kira ah, wani makasida wani aure akwai makasida bayan kayan akwati kayan matan wai akwai kayan iyayenta yana hana aure har da matsala da sauransu za a kashe dubu talatin za a kashe dubu arba'in a kan makasida in ba su da shi har ana fasa aure a kai malam yadda yana kai ta aure kafinta islamiyya ina bayani wa mata mata suka fara bani, wallahi da abu yake kawo musu matsala ana iya fasa aure don makasida tule ne a zamanin annabi da aka yi aure ba waɗannan al'adun ba a fi zaman aure ba amma yau idan aka baka a samun da za a haɗa kungiya mutum ɗari a ce an ba ku wata ku kirga zawarawan garin nan ba za ku iya kirga ba ba. su gidan girman garin nan ba wani yawa ba ne da shi amma zawarawan ba za ka yi kirga kuna kai ana sake wani saki <laughs> yawan al'adun ne yake sa a zaunar da aure yawan kayan akwati don a akwati an sa miki kaya ɗari biyu ne ana miki saki uku kaya ɗari nan a banza to a kayan sai ne ba kayan da yake aji a wuri ba in ta zo maka da firiji ta zo maka da gado ta zo maka da kaza kana sakin kan an zo ɗakin ta kan kafin kunya shi dama kai ɗin ma a cuci ne duk kayan ɗakin ba ka ba ita ta rufa maka asiri ko kaga kowa a yana da kalubale iyaye kuna da matsala wajen kawo matsalolin aure an tsadin akwai tsadin sadaki akwati yanzu in inda za a zo a kama maka akwati irin na iyayenmu da suka yi aure akwatin gwangwani din nan wa zai ganka balle ka ɗauko akwatin da shekaru goma sha biyar a baya akwatin kwaya ɗaya an hara da komai da komai har da fitila a kawo ba za a kalle ka ba aka zo lokacin akwatin sonsolai mai taya akwati mai taya garin nan ba yanzu ne ake dan haska su da titunan rodan ka abun hawan karshe ya samu kwanta duk aka gana tsiyar yanzu akwati mai zip set guda hudu guda biyar guda kaza duka wai a cika da kaya da aka sai aka kawo wani iskanci wato motocin da suke jeruwa a kaiwa kaya ba sa jeruwa a kaiwa amarya da in an tashi za a kai kaya mutum ɗaya ɗauki mace guda ɗaya a ba su je a shigar da kaya ce ga kacci sun shiga tsakiyar mata ana daga zani ɗaya ah! biyu in an gama ta a ɗauko su biya ɗaya biyu a gama a ɗauko ba ka fi ɗan iska duk a cikin mata ko kunya babu wai annashuwa da cikin aure wannan fasikanci mai ko neman aure ne wannan abun a al'adar ma zama suna duk ana ganin ba komai ba ne ana ganin ba komai ba ne gashi duk suna ta matsaloli yanzu cikin al'amuran aure gwamnati tana yin wani abu ta ɗauki wani sana sai ga aure da yawa ya rushe a shekaran da aka hana a taba aure nawa aka fasa yi don ta hada waɗannan abubuwan za a yi auren yanzu ka je neman aure a ce maka ka kasa daji ka zo da dubu goma ka gani in ba a watsa ma a fuska ba za a watsa ma a fuska bai kai ya zama ka daji ba ka je neman aure ka ce ba za ka kawo akwati ba akan kai kayan akwatin nan za a iya fasa aure na da Fatima ‘yar manzan Allah da annabi yake cewa Fatima bi jibu abin yin ne, Fatima tsoka ce a jikina, akwati nawa aka kai maka, kayan lefe nawa aka kai maka, sadaki nawa, kayan ɗaki nawa aka raka ta da shi, kaburman kaba aka raba aka raka ta da shi a musulunci ba kudin akwati kudin sadakin an kai wa mace ba ba kudin sayan katifan da zaka kwanta a kai ba ba kudin sadaki haƙƙin ka ne ta ta wa atun nisa as-sadaqatihin da haka Allah ya ce sadaqatihin ku bawa mata sadakin su mihla wannan farilla ne da Allah fallanta a ɗauka a bata in ta ga dama ta ce kullum lollipop na ƴan biyar biyar za ta cika sha na dubu saba'in har ya ƙare ba ruwanka ta sa ga Allah ce fa in ɗin na lafu idan suka san muku wani abu a ciki su suke da ikon su san muku wani abu ka ba da sadaki sai ka ce ga dubu biyar ka je ka ɗan gyara ɗaki in ita ta baka ya halarta. amma ka kai dubu sittin kun gama da ita dubu sittin babban da ce na rage maka ishirin, malamai ka ce haramun ne ba shi da haƙƙi a cikin balle ya yaji kuma an kai mata ka rike kayanta ta aji. iyaye in kuna so ku raka ta da abu ku za ku yi mata gudunmawa an ci wance ta yi miki gudunmawan ah, wannan katifa ba a ki wane ya miki gudunmawan gado ka wanki wane ba haka ake da dangogi Abuja Kaduna ba su in ya zo su yi miki gudunmawan kayan ɗaki haka ka'idan musulunci yake su za su miki gudunmawan kayan ɗaki kudin sadaki ki rike kayan kin so ki ta cin tsire sai kin ga dama ki san ma'ango kun ba ki san miki ba yake miki maro marowar ya ki ce hmm, in duk ba su da shi shikenan sai a raka ta haka ya fi daɗi ba sai an matsa kai ba matin da an ɗebo al'adu sai an ci wahala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa khairu nikahi aisaruhu ma'ula auren da yake kowanne alkhairi auren da ya zama ɗawainiyan shi akwai sauki ba a wahalar wajen ɗawainiya ba amma yanzu ɗawainiyan ma har na shedan duk waɗannan ɗawainiyan ga akwati ga kaza ga kaza har akwai ɗawainiyan ɗauko dj za ka shi naira dubu ɗari da hamsin naira dubu ɗari biyu naira dubu ɗari uku a dj ka je ka gayyato shedan ya zo maka aure shi kuma daɗin shedan in ka gayyato shi to wallahi baya tafiya ta san yanzu muna wurin walima ango yana jin daɗi ana mishi taro Gobe akwai yini yana murna to ku kai war haka gobe kuna nan ku kuke tafiya goben ba fara haɗa rai kuma a sai ya haɗa rai annan ma ya haɗa rai da aka mishi wannan irin yanzu to anan suka raka shi shi kenan su tafi kuma sai suka zauna suna tafiya bai suke jira oho a ɗan yi girkin amarya su ci annabi ya ɗan musu kawai su su ɗan gane amma karatun su bai kai su gane ba suna ɗaki su watsi sai ana ta hira annabi sai ya fita kafin kuna ɗaki kan ta gabar wajen sai ɗan gane biki ne wani abu haka to mu mai ɗakin ma ta gamu da amarya da kawan da sai na ta hira sai da Allah su annabi sai saukar da aya ka san Allah ba boye boye inna Allah la yasahi min al-haqqi shay'a Allah saukar da aya ah, menene aya yake cewa ah, ila amin tanzuruna ilahun kaza kaza Allah saukar da a annabi ya zai karanto ko sai kowa gane kowa kama hanya fara fita fara fita aga do an koye su Salmanul Farisi yayi aure shi na abokan da suka zo raka shi an zo ɗakin amarya sai za su shige yana shiga sai sa labule sai tura ko ba sai da safe sai da sai da safe don ka fara da dai to kai goro za ka raka shi ne dan ba ka da mata wata ka zo ka sha min ɗakin amarya a tafi ɗakin ka ne ka cike ba da shan sanyi Da haka da tsarin suka da ya ya kuka yi da kanki da sai ce to me yasa Allah bai ce mu tara da ita a tsakiyar layi bai ce mu kebe a daki don ire-iren kuɗin sa ido to abin da aka haɗa ki gaci a faɗa maka me za a faɗa maka kai ma sai ka yi aure Da haka abubuwa da muke ɗauka wa kanmu na al'adun ne suka fara yin yawa yanzu kana ga su da ya su akwati suka ga da muka yi magana su suka in ana faɗa ba addini ba ne ana ganin kaza kaza sai suka haifar to a zo dida yanzu didan ma an zo zamanin da uwaye ma za su fito su yi ta rawa har a garin nan yanzu ana yi uwaye za su yi rawa ubanni su zo su yi rawa da sauransu haka ake ta haukan ango da amarya su zo su yi rawa gaban mutane wannan kam ba ɓoyayyen abu ba ne an gayyato shi aure shi in ya zo baya tafiya shedan baka gayyato shi ba ma ya zo ba kullum gari ya waye sai iblis ya aike su ba waye iblis yake ba shi crown kulan sarauta wanda ya raba aure ba gayyace shi ba ya zo ya raba aure balle ka ce ya zo ba za mu ba shi kunya ba karka ba shi kunya shi ko zai ba kunya a zamantakewar auren da haka auren nan Allah ne shar'anta ba iblis ba da haka Allah da ya shar'anta shi ya kamata mu bi tsarin da ya tsara mana wajen zamantakewar aure ba iblis ba amma in dai za ka yi aure a yi sabon Allah a auren to kamata sai ka je ka nemo littattafan da Iblis da sauƙi. a littattafan sai ga yaya tsara yadda ake yin aure sai ka je ka yi ba sai ka malamai su daura aure ba ba sai ka je masallaci a daura aure ba a je a bi ka'idan yadda shari'ar Allah madaukakin sarki ya tsara sai a yi aure sai a zauna lafiya da ka aure ɗin shari'a ne na Allah daga ƙarshe babban abu mu sani da cewa shi al'amarin aure al'amari ne wanda yake ɗauke da ƙalubale babban abin da yake zama da aure shine haƙuri shine mafi girman abu miji sai ka yi haƙuri da matarka saboda su ɗin Allah yansu da karancin hankali ne sosai da sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mara aiki na isatu akalin wa dini ban taɓa ga masu karancin hankali da addini ba kamar mata to kaga mutumin da yake da karancin hankali zai baka wahala dan haka suna da karancin hankali haka za ka yi hakuri da su zama da su sai hakuri. sannan ke ma da za ki zauna da shi a matsayin miji ba lallai duk abin da kike so shi shi zai kasance ba ba yadda kike so mijin ke zama shi zai zama ba sai yadda Allah madaukakin sarki ya yi shi da haka wasu abubuwan sai kin yi hakuri? ba yadda kike so bane amma a yi hakuri. ibn qayyim yace shi hakuri yayi kama da sunan shi kai hakuri da matarka ki hakuri da mijinki in ba irin waɗannan hakuri iyayenmu suka rika yi ba to da za mu taso mu ga iyayenmu maza da mata ba sa tare amma da hakurin har suka haife muka taso muka gansu da haka kowa a yau in yayi aure ya rike hakuri cikin zamantakewar aure namiji ya rike hakuri mace ta rike hakuri a ji tsoron Allah kowa ya kokarin sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya sauka mishi a haka ne sai aure ya zauna lafiya insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana ga malaman mu sun iso tun ɗaru suna zazzaune da haka za su ɗaura mana daga inda aka sa yanzu mun share musu fage da insha Allah muna yi musu barka da zuwa da malam Hamza da malam Bambande muna muku barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ango da amarya Allah madaukakin sarki ya ƙara zaman lafiya cikin wannan aure da aka yi na ƙara yi ku addu'a da cewa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair waɗanda ba su yi aure ba Allah madaukakin sarki ya aurar da su mu da muke dab da shirin kari Allah madaukakin sarki ya ba mu daman kari dan mu girmi wasu waɗanda suke neman su nuna mana abin nan sun daɗe ba su ƙara ba muke neman mu tsara mu wuce inda suke insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam